Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin mu zagaye duniya tare da Bashir Ibrahim Idris. A cikin wannan shiri za mu ji martanin da kasashen duniya ke mayarwa kan matsayin shugaban Amurka Donald Trump na bayyana birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Za mu je jamhuriyar Nijar inda aka samu bullar wata cutar da ta hallaka mutane akalla ashirin. sai kuma taron jam'iyyar pdp a najeriya da kuma ziyarar shugaban najeriya muhammadu buhari zuwa birnin kano to idan dai kuna biye da mu a cikin wannan mako kun ji cewa shugaban amurka donald trump ya yi gaban kansa wajen bayyana birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila duk da adawar da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasashen duniya ke yi shugaba trump ya ce matakin dama na daga cikin alkawuran da yawa amurkawa kafin a zaɓe shi ga dai abin da yake cewa therefore i have determined that it is time lokaci yi da a hukumance za a tabbatar da birnin Kudus a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. daga yau dole ne birnin kudus ya kasance birni na bauta ga yahudawa a yammacin duniya wuri inda kirista za su rinka gudanar da nasu harkokin sannan kuma inda musulmai za su rinka yin tasu bautar a masallacin al'aqsa Ƙasar amurka dai za ta taimaka wajen samar da ƙasashe guda biyu The United States would support a two-state solution Dama dai tun wayewar garin laraban nan ne ake tsimayar shugaban na Amurka ya gabatar da wannan jawabi nasa mai ɗimbin tarihi wanda ake tunanin zai buɗe sabon babi a rikicin da ya ƙici ya yawa a yankin na Falasɗinawa. Tun kafin bayanin nasa dai manyan ƙasashe na duniya irin su Rasha da Ingila da Faransa da Masar da Saudiya da kuma hukumomi na duniya irin su Majalisar Ɗinkin Duniya da ma mashahuran mutane irin su Papa Roma Francis suka yi Allah wadai da matakin na Donald Trump. sannan kuma suka yi gargaɗi kan irin rikicin da kalaman nasa kan iya haifarwa. God bless you, God bless Israel, God bless the Palestinians, and God bless the United States. Thank you very much. Isra'ila ta yi farin ciki da wannan mataki, kamar yadda za ku ji daga bakin Prime Minister Benjamin Netanyahu. The president's decision is an important step towards peace, for there is no peace that doesn't include Jerusalem as the capital of the state of Israel. Jawabin da shugaban ya yi mataki ne mai muhimmanci na samun zaman lafiya, saboda babu zaman lafiya muddin ba a sanya birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila ba. Ina kira ga ɗaukacin ƙasashe da ke son zaman lafiya da su bi sahun Amurka wajen amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. da kuma mayar da ofishin jakadancinsu a can. Shugaba Trump mun gode maka da wannan mataki mai ɗimbin tarihi. President Trump Thank you for today's historic decision. Shi kuwa shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas ya bayyana matakin a matsayin abin da ya kau da Amurka daga mai shiga tsakani domin sasanta rikicin gabas ta tsakiya. إن قرار الرئيس ترامب لن يغير Trump ya ɗauka ba zai sauya matsayin birnin Kudus ba sannan kuma ba zai bada wani 'yanci ga Isra'ila a wannan lamari ba saboda kasancewar Kudus a matsayin birnin Falasɗinawa da Larabawa da mabiya addinin Kirista da Islama. Kana shine babban birnin daular Falasɗin har abada. islamiyya وهي asimatu daular falasdin al'abadiyya shi ma sakatare jihar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana ɓacin ransa da matakin wanda ya kai ga kiran taron gaggawa na kwamitin sulhu ga dai abin da yake cewa It is only by realizing the vision of two states living side by side in peace, security, and mutual recognition, with Jerusalem as the capital of Israel and Palestine, ta hanyar fahimtar manufar samun kasashen biyu da za su zauna tare da juna cikin zaman lafiya da tsaro da kuma mutunta juna da kuma birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila da palestinu da kuma amincewa da sauran batutuwa to ta hanyar tattaunawa ne kawai za a cimma bukatun jama'ar waɗannan wurare sakatare jan na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kenan to tuni wannan mataki ya haifar da zanga-zanga a ƙasashe da dama To sai dai Farfesa Ado Muhammad na Jami'ar Yamai da ke jamhuriyar Nijar ya yi gargaɗi kan yadda ƙasashen duniya ke ƙoƙarin wa shugaban na Amurka domin haifar da yaƙi. Ya kamata shugabannin duniya da al'ummar duniya su zama da hankali, Kasu su bi shi ya kai su mahallaka, kamar yadda shaidan ke kwasan mutane ya kai su gidan wuta, Kasu su biye mashi. yana nihin a kai ga wata rigimar duniya do a rikice a manta shi da matsalolin shi ai ta kashe mutane ba yaka to mutane kasu biye mashi ya kai su mahallaka kamar yadda aka biye ma hitler da Mussolini kamar yadda aka biye masu bismarck a kai yakin duniya na biyu cikin gida amurka kasu biye mai kasashen duniya kasu biye mai palestina kasu biye mashi don shi gurin shi ya kai duniya mahallaka wanda yake shi yake kira 'yan isili su haya duniya ba shi kaɗai ke da wannan ra'ayin ba mutane gungu-gungu ko ina cikin duniya suna da wannan ra'ayi amma kowane da nashi tafarki to har yanzu dai muna gabas tsakiya inda mayakan huti da ke kasar yemen suka kashe tsohon shugaban kasar ali abdallah sale kwana guda bayan ya furta bukatar tattaunawa da saudi arabia domin kawo ƙarshen yakin da ke gudana a ƙasar. Muhammad Salisu Hamisu ya haɗa mana rahoto a kai. Wata kafar yada labaran 'yan tawayen Huti ta tabbatar da kashe tsohon shugaban wanda a makon jiya ya bayyana matsayinsa na son shiga tattaunawa da kasar Saudiya domin kawo karshen yakin da ake tafkawa a kasar ta Yemen. Wani faifan bidiyo da 'yan tawaye suka yada ya nuna gawar da aka ce ta tsohon shugaban kasar ana tarere sa a wani bargo ga jini kace-kace a jikinsa. A baya dai tsohon shugaban ya taɓa tsallake rijiya da baya sakamakon wani harin bam da aka kai masa a wani masallaci da ke fadar shugaban ƙasa inda aka garzaya da shi a kasar Saudiya domin yi masa magani wanda kuma shi ne ya kawo ƙarshen mulkinsa. Za a iya cewa da kasar Saudiya da ƙawayenta na larabawa 'yan sunni ƙarƙashin rundunar haɗakar yaƙar 'yan tawayen hutu da ƙasar Iran 'yar shi'a mai goyon bayan 'yan tawayen 'yan shi'a zalla ne ke ƙashin bayan rikicin ƙasar Yemen da ke ci gaba da laƙume dubban rayukan al'umma. wannan kisa da aka yi wa tsohon shugaban kasar ta yemen ali abdullah sale babu shakka zai ƙara zafafa wannan rikici da ke ci gaba da laƙuma rayukan dubban al'umma musamman yara da mata fararen hula a yankin gabas ta tsakiya wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international tare da bashir ibrahim idris yanzu kuma sai jamhuriyar nijar inda aka samu barkewar wata cutar da ta hallaka mutane akalla ashirin wakilinmu ibrahim malam cillo ya ziyarci inda aka samu hadarin kuma ga rahotonsa hankalin jama'a kawan ya tashi ainihin da ya ganin yadda mutuwar mutanen ta yawaita a cikin 'yan kwanakin nan inda a cewar su a sati biyu kusan mutum 20 suka rasu abdul alhaji amani shine mai gari a garin na unguwar malam kawai a wani sha hudu ba sa ba lokaci kawai gobe yaro bai mutu ba ba kuma ciwon shi ne wani to daga wannan ciwon kan wani abu ya samu jikin ya sanyi da wannan kawai shi ne dai kuma in aka yi dan lokaci ba kai ba likita kuma shi a abin nan shi ma dai malam asan ɗaya daga cikin wanda ƴaƴansu suka rasu cewa ya yi. ba gudawa ba wani ciwon ciki ba wani ciwon komai komai bata ci ba ran lahadi ne wayewar litin kai haka magidanciya ce tana da 'ya'ya tara goyo ma take ɗiyarta tana shan nonon zaka eh, tana nan lafiya ta karau tuni dai al'ummara gaba ɗaya suka tsaya a garin ta zuwa makaranta ga ɗalibai kamar yadda abraman amadu malam makaranta a garin yake cewa makaranta kusan ba mu muka ta ba rashin ɗalibai sa muka ta to su ɗaliban mu sani ba yalla abin ne su ma ba su tsoro ko kuma iyayensu ne suke ganin ah, aka ce a ƙauye ga shi rasuwa tana yawan faruwa ba mu san haka nan bane hana ɗaliban su zo karancin ɗaliban ne yasa da fara muka tsira abin bayan bincike hukumar kiwon lafiya ta bakin darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran dokta abu yahaya ta wayar talho ya tabbatar mana da cewar cutar dan sankarau ce a wannan gari bincike ka yi shi sai muka gari ki a wannan gari yi lalle akwai wayan da lafiya wayan da muka tsammanin lalle ce wannan cuta ciwon dan sankarau a hali yanzu haka dai an yi sansanin kula da marasa lafiya da suke a wannan gari domin ganin cewar an dakile yaduwar cutar ibrahim malam cillo daga da magaram rfi hausa yanzu kuma sai najeriya inda shugaban kasar muhammadu buhari a karan farko bayan sama da shekaru biyu da rabi a karagar mulki ya ziyarci jihar kano abubakar isa dandago na ɗauke da rahoto a kai da kusan misalin karfe goma da rabi na safiya ne shugaban ya iso filin jirgin sama na mala aminu kano inda ya sami tarbar gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje da mai martaba sarkin kano malam muhammadu sunusu na biyu da kuma gwamnan jiga badar abubakar Shugaba Buharin dai ya soma ne da ziyarar fada mai martaba sarkin Kano, inda anan ne yake cewa 'yan Najeriya su ƙara haƙuri. Ina gawa mutane su yi haƙuri da suke tsammani bai afuwa da sauri. Cewa yake 'yan Najeriya ku ƙara haƙuri, don kuwa ba kasafai ake samun abin da ake so ba a cikin sauƙi. Lokacin da na zama shugaban ƙasar mulkin soji, kun san ga ƙuruciya. na kama 'yan siyasa musamman ma waɗanda suka yi gwamnoni da ministoci da dama kuma na ɗaure su a gidan yarin kirikiri na ce duk kuna da laifi har sai kun tabbatar ba ku yi ba haka nima aka kama ni aka ɗaure sau ukun na yin takarar shugaban ƙasa sai a na huɗun na samu na kai ga zama shugaban najeriya kuma gabanin haka na sha fama a kotu har zuwa kotun koli wato kotun allah ya isa amma kun san a gwamnatocin da suka gabata najeriya ta sami maƙudan kuɗaɗe amma babu abin da aka yi da su allah ne kaɗai zai wannan shari'a Nagode. gode allah Daman dai manufar ziyarar ita ce don buɗe wasu ayyuka da gwamnatin jihar Kano ta yi da suka haɗar da babban asibitin unguwar Giginyo da na kula da mata da ƙananan yara da ke kan titin gidan zoo. da gwamnatin ta ce sun laƙume maƙudan kuɗaɗe. Ga abin da shugaba Buhari ya shaida min jim kaɗan da jagorantar buɗe wannan asibiti. Mr. President sashen Hausa na Radio Faransa. Eh, Radio Faransa. Ga kai a Kano ranka da ya kaka jihar Kano. Alhamdulillah. to me zaka ce da wannan aiki da ka zo ka gani na gwamnatin jihar ah, wannan ai sun kyauta kwarai da gaske dama ah, abin da za a yi ma al'umma shine da ilimi da kula da lafiyarsu da yawancin su ba san abin da ake ba amana ce take kan shugabanni. Gabanin wannan dai sai da shugaban kasar ya yi wa ɗaurarru kusan 500 afuwa a gidan yaron kurmawa da ke nan birnin Kano tare da basu tukwicin kuɗaɗe. To sai dai a hannu guda kuma ziyarar ta buɗe wani sabon shafi a siyasar jihar Kano inda 'yan adawa ke faɗin ba sa maraba da ziyarar har ma suka fassara ta da wani sabon salon yakin neman zaɓe a fakaice. Tun da aka zaɓe shi shekara uku sai yanzu ne zai zo. Zan kuma ba shi shawara a fara neman gafarar mutanen Kano cewar mutanen Kano ne muku laifi. An yi abubuwa da dama an yi iftila'in gobara ban zo ba. Sanata Masa'ud El Jibril Doguwa kenan. To amma a bangaren makusantan shugaba Buharin irin su janar Lawal Jafar Isa ya ce ai shugaban ya zo akan gaba. A'a ya jinkirta zuwa ne domin a samu abubuwan alheri da za a zo a kaddamar da su domin a kyautata al'umma jihar Kano. Wannan dai shine karan farko da shugaba Muhammadu Buhari ya zo jihar Kano, jihar da ta fi ko ina kaɗa masa ƙuri'a tun bayan zama wasa shugaban Najeriya a shekara ta 2015. Abakar Isa Dago, daga Kano, RFI Hausa. To yanzu haka jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta fara gudanar da wani taronta na ƙasa domin zaɓo sabbin shugabannin da za su jagorance ta. Mun tattauna da ambasada Ibrahim Kazaure ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar kuma ga tsokacin da ya kan taron. To, Malam Bashir alhamdulillahi taro insha Allah muna roƙon Allah a yi shi lafiya a gama lafiya kuma ga yadda nake gani a wannan taro a yanzu komi yana tafiya daidai kuma sha Allahu za a yi shi lafiya a gama lafiya. Wane fata kuke da shi dangane da taron da kuma abin da zai haifar? To ai abin da taron nan zai haifar insha Allahu abu ne da zai haifar na zai haifar da alheri. Domin dalili duk wanda ka sani yanzu a PDP doki yake yi a yi taron nan a gama zaben shugabanni a kama aiki gadan gadan don mu da wannan gwamnatin da take ta faɗa ƙarya da ƙauli da ba'adi. Ambasada kana zargin gwamnati mai mulki su kuma suna cewa kun kasa gyara gidanku balantana ma ku fuskance su. a gyara gidanku bayan manyan su suna fitowa suna dawa wajen mu wani irin gyara ya mutumin da zai bar gidansu ya dawo gidan wani ai shi ne gidan an san gidan alheri kadai domin ba da haka ba mai eh, girma mataimakin shugaban kasa na da alhaji atiku abubakar kai kasan dai ba wai wasa ba ne a ce ya bari wuri ya dawo inda ya bari idan da pdp ba ta yi ba kyau a ciki ko kuma ba ta da wani jusa to ina tabbatar maka ba zai yi wannan wautar ba ya bar jam'iyyar take da kirki ya baro ya dawo mara kirki wato kuna ganin haske a cikin wannan tafiya kenan ai haske kullum haske muke gani insha Allahu kuma ina ba ka shawara Allah ba mu rai da lafiya a baƙewa wannan ina da to ba sai an yi zaɓe ba kai ma za ka ce an da APC. To amma APC na cewa abin da kuka gani a Kano zuwan Buhari ya isa ya razana ku. Ai Kano tumbin giwa ce kowa ma ya je haka za a yi mai kuma idan ka ga taro ba shi ne siyasa ba a baharin nan da idan ya je kano kano tana tsayawa cik amma kai ka san baharin nan ya je kano kano bata tsaya ba kowa yana yin abubuwansa da yake ya fi mishi alheri domin kai ka san ba yadda za a yi kanawa su sake zaɓar buhari amma shugabannin kano sun bayyana goyon bayan takarar shugaban ƙasa muhammadu buhari a shekarar 2019 har suna cewa muddin ya ki tsayawa za su kai shi kotu. A to ai daman haka za su faɗa mutum nawa zai faɗa daman magana ba mutum da yake faɗa ba tunda ba buɗe da aka yi mutane ɗari suke yin magana a lokaci ɗaya mutum ɗaya ne zai faɗa kuma kai ka san shi wannan mutum ɗayan mai yiwa ne ɗan gani kashenin Buhari ne amma in ba ɗan gani kashenin Buhari ba a Najeriya a yau ba a gobe ba ai babu wanda zai fatan Allah ya sa Buhari ya sake tsayawa a jam'iyyar shi amma mu da yake yan adawa ne kuma tunda muna sha'awar kada Buhari mu muna jin daɗi a ce yau Buhari shine zai tsaya a APC domin shi ne zai daɗin kayarwa. Ambasada Ibrahim Kazaure ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar PDP kenan. To bari mu je kanan inda shugabannin APC suka buƙaci shugaba Muhammadu Buhari ya sake takara a shekarar dubu da goma sha tara. mun tattauna da janar lawal jafaru isa tsohon gwamnan jihar kaduna na soji kuma na kusa da shugaban kasar ga tsokacin da ya yi a kan ziyarar to wani alhamdulillahi ba shakka ya zo an tarbe shi sosai kamar da ka sani kano daman ai jiha ce ta shugaban kasa muhammadu buhari a tun da ya shigo harkar ta siyasa ya soma takara uku har zuwa ta 2015 da aka yi ƙuri'u masu nauyi da yake samu haka suka kasancewa babu ja da baya har zuwa na 2015 ɗin da wanda yake na kanin kuma Allah ya bar fawala masa nasararsa kuma yake kan karagar mulkin a karni na ƙasa tamu. Wannan dalili ne yasa shugabannin jihar Kano suka yi barazanar kai shi kotu idan ya ki tsayawa zaben? <laughs> To, ba shakka ita harkar siyasa takan zo a haka damun. In ka tuna wannan ba shi ne karo na farko ba, da shi mai girma shugaban kasar janar buhari ake asasa shi ga takara in da faɗi gaskiya ma ai daga farko ma tun dubu biyu da biyu ai zuwa aka yi har gida aka same shi aka ce dalle sai hutu ya shiga siyasa kuma ya nemi takarar shugaban kasa wannan haka aka yi a takaice kuna tare da shi ɗari bisa ɗari kenan a tabbas wannan haka ce haka take domin ba dan wani abu ba alhamdulahi Allah shi yake fawala bawansa abu yadda ya so wannan shine gaskiyar magana kowa mu kowa yan adam mukan wa mutum kyakkyawan zato kuma muka yi la'akar da abubuwa da yake yayi zuwa yanzu muna kyakkyawan zaton cewar idan ya samu dama din nan gaba da kuma abubuwan da zai yi kafin ma wannan lokacin zai abubuwa da dama domin sai ka san wato wannan bashir yadda shi president buhari ya karbi yanayin da ya karbi wannan kasa dani ni ina cikin kwamitin din karban gwamnati Ah, kuma na san lokacin da aka zo dauka je mu bashi rufoto sai wato rawashin gadi na kwamiti din karban gwamnati wallahi da aka yi masa bayani halin da kasar take ciki ganta tattalin arzikinta har arzikin da kasar take ciki wallahi na san shi sosai so ina iya karanta fuskar ina iya karanta halayyarsa daidai gwargwado wallahi yadda abin da a fuskarsa a lokacin nan kamar zai ce shi abu ma ya fasa domin. to amma yan adawa suna cewa babu abin da ya sauya har ma gara lokacin su a yanayin tsaro ina ni ne na yi shugabanci karamin kwamiti na tsaro a wannan lokacin nan ni na san halin da kasar da take ci harkar tsaro abinda wato arewa maso gabas suke ciki abinda harkar sojojin suke ciki abinda su kansu abokan abokan gaba da ake fanda su suke ciki na san wannan domin na nazarce shi kwarai da gaske wasu na cewa Kano bata ci ribar shugabancin Muhammadu Buhari ba mu mutanen Kano abin da ya sa kullum muna tare da shi saboda mu ma mun daɗa kuɗa Boko Haram domin mu a nan a kano sai da aka zo gaba ɗaya kasuwannin daren mu ba sa ci mai sai da waina ba ta yi da dare mai yin tsire ba yi da dare mai barangu ba yi mai sai da shayi ba yi da sauransu ba sa yi sannan yan kasuwa sun shiga wani hali wace kwarai da gaske domin ba wanda zai ɗauko kuɗin sa shigo gari ko ina cin da ya soja ɗan sanda ya ce kuma ya zo da kuɗin sa ya zo yin kasuwanci ne saka daina zuwa yan kasuwa suka shiga wani hali to wannan sannan kuma masallacin jima'a na cikin gari sai da shekara ɗari biyar da yan kai bai taɓa fashin sallar jima'a ba amma a wancan lokacin sai da aka yi fasin jima'a saboda boko haram sannan kuma sanin kowa ne cewar mai martaba sun kano alhaji ado bayar allah sa da shi da manzon allah allah gafarta masa ya dawo daga karatun saukar qur'ani zai koma gida akan titi aka yi masa farmaki wannan mun mun ɗanɗana wannan to mu kenan mutanen kano amma mutumin da yake yobe yake borno yake adama shi kuma me zai ce akan wannan ka gani wato yi abubuwa masu kyau wanda a yanzu an samu kwanci hankali sannan zaka maganar noma din nan bara da bana duk wanda ya noma shinkafa alhamdulillah samu alheri to wannan abubuwa ne yake suna nan da dama ga su nan zai abubuwa duk da abin da mutane za su ce domin shi bai zo da kumfa kuma wannan ubangiji kaɗai ke da shi amma aka bi a hankali a hankali a hankali za a kai wajen nan. to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international sai kuma injiniyanmu mustapha adebisi bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya.